Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatun al'ummar annabi Muhammad manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. Baiwar Allah, su dai malamai da kike gani magadan annabawa ne. Malamai magadan annabawa ne. An ce, ka ji abin da malam ya faɗa, amma kar ka aiki da halin malam. ka ji abin da malam zai faɗa maka kar ka yi aiki da eh, aikin malam tunda annabi ya yi wafati ko ba haka ba an ban mana hadisi an ban mana alkur'ani an ban mana su kurɗabi hadisai kala-kala littattafai kala-kala da an ban mana idan babu malamai ki gaya min ta yaya za a yi jahilci ya bar kwakwalwarmu mu ina so ki sani idan za ki magana kina fitowa social media kina nuna cewan ke baki da tarbiyya kuma ke kamar baki fito daga gidan mutunci ba idan za ki magana wa babban mutum ki rinka sanin irin maganar da za ki gaya masa saboda abin da nake so ki gane babba babba ne fa balle magadan annabawa malamai magadan annabawa to idan za ki komai ki komai amma banda magadan annabawa ki yi haƙuri ni ba faɗa na fito in miki ba amma halayyar ki tana nuna kamar cewa baki da tarbiyya kwata-kwata halayyar ki ce take nuna kamar baki da tarbiyya kuma ba yar manyan gida ba ce ke kamar yar ƙananan mutane ce ki yi hakuri in na ɓata miki rai kin gane ko ba wai fa na fito in yi faɗa da ke ba ne a wallahi ni ba faɗa na fito zan yi da ke ba ni dai ina mai baki shawara kin gane ko idan za ki yi magana wa babba ki yi shi a tattausan murya yadda zai tsaya saurare ki ya fahimci abin da kike nufi kin gane ko ya fahimci abin da kike nufi in ba haka ba kin fito kina yi mai kina ma ya girma ma ila mahaifinki malamai magadan annabawa ne kar ku rinka taɓa mana malamai duk rashin kunyanku ya tsaya iya rashin kunyanku amma ban da malamai ku daina taɓa mana malamai saboda magadan annabawa ne muna ji da su kin ga Malam Ibrahim Daurawa da kike magana a kai ba dan na daina masifa da bala'i a TikTok ba da kin shiga uku a hannuna kuma bayan haka kina ji ko mace mace ce duk inda take mace duk inda take mace ce kin fuskanta ku a yanda kamar kike yin magana kina magana da fitsara kina magana da rashin kunya kin gane duk wa'innan abubuwan a matsayinki na mace bai dace ba kin gane midiya ce abinda ni a tunani na yanzu nake dubawa dole akwai ranar da za a ce yau ka yi aure ka haihu yau a ɗauko wa ɗanka abinda kai ɗin nan kai kanka ila ka ce kai da na sani ban yi kaza ba at long glass ma yanzu gashi an sa kin zama wanted ana neman ki kuma shak malam ibrahim daurawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una wallahi ba dan na daina faɗa ba inda kin san yadda nake son malamin nan a rayuwata ta duniya wallahi da biki wa'innan furcin kalaman a kansa ba da kin san yadda nake san shi nake jin wa'azuzzukansa ni komai nashi da yake yi ina saurara amma ni ba halayyarsa nake koyi da ita ba da kika ganni abin kuma da aka faɗa kenan idan babu malamai magadan annabawa ki gaya min ta yaya za a yi iya karatun alkur'ani ta yaya za a a fassara mana abin da alkur'ani izo da shi gashi nan kin ja ma wani ya ce daga guri kaza ki karanta zuwa guri kaza za a baki miliyan ɗaya ina ma ni ka ce dan Allah bawan Allah dan Allah ka sa gasar ta dawo kaina mana ni zan fanshe ta dan Allah ka ce in karanta ko sumuni ko ɗaya ne ka ce ni in karanta wallahi in na karanta wannan kuɗin da ka saka sai in samu kaga wannan kebur ɗin ƙwaya ɗaya da rage kaga na riga na karɓe ta kenan wallahi kebur ɗaya dama ya rage min ko ba haka ba if you carry air ne do something in ma ba kya jin hausa da kin gane ko wannan turancin dai da nake if you carry this if you talk too much you, you know kin gane If you fi du rashin kunya for malami for malami for uh, carry you to uh, uh, uh, uh, uh, police station if you carry you to police station